ta da ake a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofu champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan zagaye na 16 a jiya kungiyar kwallon kafa ta sabiya a kasar spain sun yi canjiras da kungiyar kwallon kafa ta manchester united babu ci a gasar farko da suka kara ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta shakhtar donetsk na kasar ukraine ta doke kungiyar kwallon kafa ta roma ne da kwallo biyu da daya roma ita ta fara jefa kwallo a ragar shakhtar donetsk daga baya ita shakhtar donetsk ta rama inda aka tashi wasan biyu da daya za a dawo kawo ci gaba da fafatawa wasan zagaye na biyu na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai inda kungiyoyin duka guda biyu za su fafata a ranar 13 ga watan maris wato ranar talata na 2018 Manchester United za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Sabiya a zagaye na biyu na gasar Roma kuwa za su fata da kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk a can kasar Italy. Idan muka leka bangaren gasar cin kofin kasar zakarun nahiyar turai wato european league a jiya kungiyar kwallon kafa ta csk moscow ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta crevena kwallo ɗaya mai ban haushi a karawarsu ta biyu inda a karawarsu ta farko suka tashi can jaras ba tare da ci ba a yau kuma za a fafata wasanni da dama a bangaren gasar ta cin kofin kasa da zakarin nahiyar turai wato european league inda kungiyar kwallon kafa ta locomotive moscow za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta nancy atlantico madrid kuwa a can kasar spain suna tare da copenhagen sai kungiyar kwallon kafa ta villarreal za su fafata da lyon rb leipzig a kasan jamus za su fafata da napoli lazio suna tare da kungiyar kwallon kafa ta stable intanet zenit a gida za su fafata da celtics sai kungiyar kwallon kafa ta sporting cb suna tare da astana kungiyar kwallon kafa ta victoria zan za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta partizan ne sai kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao su karbi wakuncin spartak moscow kungiyar kwallon kafa ta dynamo kip kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta eton ita kuwa salzburg za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta real society da ac milan za su karbi wakuncin lo da gareth atalanta za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund na kasar jamus arsenal a kasar ingil za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta austerlitz ce kungiyar kwallon kafa ta sporting braga su fafata da kungiyar kwallon kafa ta marseille ci gaba da sauran labarin wasannin kuwa kungiyar kwallon kafa ta madrid ta buƙaci mai tsaron baya na kungiyar tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta chelsea cotius da ya jinkirta wajen sabunta kwantarakin sa wa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea har zuwa watan afrilun shekara 2018 domin ta samu damar ganin ta sayi dan wasan zuwa kungiyar ta ko kuma ta sayi dan wasa mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta manchester united david da giya dan shekara 27 da haihuwa wanda a jiya ya haskaka a wasan da manchester united suka yi da kungiyar kwallon kafa ta sabiya na kasar spain a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai zagaye na shida. shi ko wakilin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester Paul Pogba ya ba da dama wa manya-manyan kungiyoyin kwallon kafa na musamman na nahiyar Turai da duk wanda ta ga dan wasan ya tana da bukatar dan wasan to kofa a bude yake dan wasan dai suna samun sakun saka da shi da mai da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United inda Mourinho yake ganin dan wasan bai saki jiki yayi wasa ta inda ya dace shi ko dan wasan yana ganin cewa ba a sa shi a inda ya ya fi gwanewa ne shi yasa bai samun abin da ake da bukata kungiyar kungiyoyin kwallon kafa guda hudu a likwan na kasar Faransa suna zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Karim Benzema dan shekara 30 da haihuwa cikin masu su sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Lyon na kasar Faransa da kungiyar kwallon kafa ta PSG wato Paris Saint-Germain wacce take jin ragaman teburin Ligue 1 din a matakin na saman tebur a wasannin mako na 27 din ake fafatawa a can kasar Faransa. Ya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.